Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar, ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya ko makeri. shugaban amurka donald trump ya faɗa da safiyar yau lahad cewa abubuwa da zai yi yayin da yake ran gadi a koriya ta kudu sun hada da kaiwa rundunar amurka ziyara da kuma zuwa yankin nan da babu ayyukan soja gayyatar da trump ya aika wa shugaban koriya ta arewa ta shafin sada zumunta a ranar asabar sakon twitter ya ce shugabannin biyu za su sadu akan iyaka domin su yi hannu kana su gaisa da juna da safiyar yau lahadi ne shugaba trump zai yi wa 'yan kasuwar koriya ta kudu jawabi daga bisani zai je gidan shugaban koriya ta kudu din mun in domin su gana bayan haka ne a yau lahad da rana zai je inda babu ayyukan sojin kana zai yi wa sojojin amurka jawabi a sansanin soja na sama a can koriya ta kudu kafin ya tashi zuwa nan amurka a hali da ake ji kuma shugaban na amurka donald trump ya ce zai dakatar da karin takunkuman haraji a kan cana bayan ganawarsa da shugaba shi jinping tattaunawar da ta kawo fahimtar juna akan dangantakar cinikayya tsakanin kasashen biyu wacce ta yi tsami a baya da yake jawabi a kan tarukan manema labarai bayan kammala taron koli na manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya a osaka na kasar japan trump ya ce zai bari kamfanonin amurka su sayarwa katafarin kamfanin sadarwar china na huawei kaya wanda ma'aikatar leƙen asirin amurka ta yi kashedi cewa manhajarta na barazana ga tsaron ƙasa a jawabinsa na farko a wurin ganawar shugaban shin ya ce china da amurka suna amfana da yin aiki tare haka zalika kuma sukan samu asara daga rikici da rikicin kasuwanci da ke tsakani shin jinping ya ce yin aiki tare da kuma tattaunawa su ne mafita na alkhairi ba yawan rikici tsakaninsu ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani mummunan tashin hankali tsakanin unguwanni da kuma rikicin masu tsaurin ra'ayi a kusa da iyakar mali niger da burkina faso yana zama babbar barazana a cewar kashedi da masana ke yi rikici da ake fama da shi shekara da shekaru a yankin ya sake kunno kai a cikin 'yan watannin nan batun da ya mamaye kafafen yada labarai kuma ya zama babbar damuwa da ke dora ɗawainiya kan rundunonin tsaro wanda ka iya fin ƙarfinsu nan gaba a ranar 14 ga watan yuni an yi harbin bindiga a kusa da liptako na ƙasar mali lamarin da ya tilasta jirgi mai saukar ungulu na ƙasar faransa ya yi saukar gaggawa a wurin a cewar wani shafin labaran yanar gizo mallakar ma'aikatar tsaron afirka ta kudu mai suna defense web jirgi mai saukar ungulun da ma'aikatarsa suna cikin aikin nan na operation barkani na ƙasar faransa da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel babbar kungiyar haɗakar shirya zanga-zanga a sudan da kungiyar alliance for freedom and change sun yi kira ga shirya macin mutane miliyan ɗaya a yau lahadi a birnin khartoum da kuma birnin umurman domin nuna kalubalantar shugabannin sojojin kasar waɗanda suka ƙi saurare kira da ake musu su miƙa mulki zuwa ga farar hula. ƙungiyar ƙwararru ta sudan da ta fi ruwa da tsaki a wannan macin ta kira wani taron manema labarai da yammacin jiya asabar domin bayyana tsare-tsaren da suka yi wa taron gangamin amma kuma rundunar agajin gaggawa ta kasar ta hana yin taron manema labarai in ji shugaban zanga-zangan ahmed rabi ya ce kafin mu yi wannan taron manema labarin sai da rundunar sojoji cikin motoci uku cike suka shigo cikin ginin mu kana suka faɗa mana cewa ka mu yi wannan taron manema labaran kuma sun faɗa mutane da ke cikin ginin da su bar ginin wani ɗan jaridan sudan da ke wurin ya tabbatar da rundunar masu makamai sun hana shi da wasu 'yan jaridan halartar wannan taron da aka shirya wanda za a gudanar a gundumar buri da ke gabashin khartoum inda aka fi yawan zanga-zanga a kasar sudan da ƙarshe kungiyar taliban ta kashe sojojin gwamnati da dama a wani hari a filin daga afghanistan yayin da kungiyar ta 'yan bindigan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da amurka a qatar domin samar da masalaha a siyasance a kan mummunar yaƙi da ake yi a afghanistan kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu El kaya zan gabatar. An shiga takaddama tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da ta yaba kan hukuncin kotun zaɓe na hana PDP da Atiku duba ma'adanan na'ura mai kwakwalwa ta sakamakon zaɓe. Atiku ya ce mm, mm, ba hana shi duba na'urar ba. Hukumar zaɓe ta ce ta dukufa ga bitar yadda zaben 2019 ya gudana. Mai masu son takarar ƙananan hukumi a Neja ke cewa ne kan batun sai sun biya kuɗi su yi takarar. Waɗannan da ra'ayi kan neman gwamnatin haɗin kan ƙasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kotun sauraron shari'ar kalubalantar sakamakon zaben 2019 da hukumar zaɓe ta ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya la shekaru na biyu ta yanke hukuncin hana dama ga PDP da ɗan takarar Tiku duba ma'adanar tara sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa. Da yake martani kan wannan hukuncin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce hakan tamkar nasara ce ga demokuraɗiyya nan take dan takarar pdp a atiku abubakar ya ce san hukuncin bai hana shi duba na'urar ba abinda hukuncin ya kunsa shine kotu ba za ta ba da damar a farkon shari'ar ba kakakin a tikun wato paul ibe a sanarwa ya ce ragon azanci ne fara murnar apc kan hukuncin a nan shugaban apc na taraba elsude ibrahim tukur ya ce sun gamsu da yadda kotu ke gudanar da aikinta musamman ma bayan matakan garan bawul a sashen shari'a da ya yi awon gaba da tsohon babban alkali walter nkano onogan shi bai fi karfin doka ba doka bata ba shi kariya ba hatta shugaban kasa shi ma bai fi karfin doka ba haka mataimakin shugaban kasa haka gwamnoni gaba daya kafin a rantsar da kai sai ka ba da adadin dukiyar da kake da shi ya allah ko kaddara ce ko kuma kuɗi bai yi haka ba wasu an danganta abun yana da sun danganta abun da cewa siyasa ce da mara ko waɗanda suke ɗari-ɗari da irin aikinsa ma'ana watakila ba mamaki yadda ake zargin sashen shari'a wasu shari'u suka shigo gabansa waɗanda suka shafi gwamnati kamar ba za a kai labari ba wannan kuma su suka sani mu ba mu san da wannan ba mu abun da muka sani dai ya take doka bai bi ka'idoji ba aka gurfanar da shi gaban kotu kotu ta same shi da laifi daga baya shugaban kasa ma ya yi mar sassauci saboda da ya ga za a kai intaha ya ga cewar lalle za a tabbatar da wannan hukunci ya sa takardar uh, murabus shugaban kasa cikin kwanan nan ya amince da wannan saboda haka mu ba mu san da cewar ko zai yi wata katsalanda a shari'a ko ba zai yi ba eh, su matsayin kama na masanin shari'a wannan uh, amincewa da murabus din da ya da shugaban kasa ya nuna ya dawo masa da martabar tabbata cewa ya yi ritaya daidai yadda ya kamata kowa ya yi koya a kwarai kuwa a sani na na shari'a idan ka shigar da takardar murabus sa'annan shugaban ka ya yarda da wannan takardar murabus kafin a aiwatar da wani hukunci na wata kotu to lalle ka yi ritaya kenan za a baka dukkan abin da ya kamata a baka na hakkokinka a lokacin da kake ofis ko kuma abin da shari'a ta tanada a baka saboda haka maganan cewar kotu ta same shi da laifi saboda haka ba za a bashi wani abu ba a yanzu dai bai taso ba tunda shugaban kasa ya amince da murabus da yi to yan dukiyoyin sannan da suke banki da sauransu da kudaden fansho duk zai ci gaba da su zai samu kayansa eh zai samu kayansa amma kasancewar shari'ar da aka yi mara a kotun wato tantance dukiyan jama'a court of conduct tribunal idan ta same ka da laifi ko shugaban kasa ya yi ma ahuwa in fact shugaban kasa ma bai da daman ma ya yi ma ahuwa idan aka same ka da laifi a wannan kotu amma wannan ba zai hana a hukunta ka a wata kotu ba. Yabsu da ba a faɗa wa kotu abin da za ta yi ko ko riga malam masallaci a harkokinta sai a jira sai abin da ta yanke ita kuma hukumar zaɓe inec ta ce ta dukufa ga bitar yadda ta gudanar da zaben da ya gabata ga kakakin hukumar aliyu bello ya zuwa yanzu an tattauna kuma an yi nazarin nan tare da ma'aikatan da suka gudanar da zabukan nan a ƙananan hukumomi da kuma jihohi kuma ana ci gaba da yi ya zuwa lokacin za a tuntubi dukkan sauran masu ruwa da tsaki a zangon da ya dace domin irin haka ne yake ba dama ita hukuma ɗin ta gano ina take buƙatar bukatan yin gyara ina take bukatan ta kara ingantawa yadda zaɓe za su zama nagartattu amintattu ingantattu idan an samu haka to alhamdulillah kaga kenan tafiya ta kara kyau kamar yadda ake fata kenan. Aliyu Bello kwanan nan na karanta a wani waje inda aka ruwaito shi shugaban hukumar zaɓe farfesa Mahmud Yakubu yana cewa ba yadda za a yi zaɓe ya zama ɗari bisa ɗari daidai ba tare da an samu kuskure ba. In ya faɗi wannan maganin me kuke nufi ne? eh wannan magana ce tamkar abin nan da ka iya ce dan adam ai tara yake bai cika goma idan yanzu shugaban kuma zaɓe ya bugi kirji ya ce komi da aka yi daidai ne misali ai wani zai ga kamar a'a ai an so kai a cikin wannan jawabi illa dai ka aminta cewar dan adam kake abin da ka yi wannan na iya ganin gyara kuma ai ganin gyaran ne yasa wasu ke garzaya kotu su ce gurin da aka saka gurin da aka yi nan an yi daidai gurin da aka yi nan ba daidai ba kuma alhamdulillah a irin tsarin da gudanar da zabuka da demokuraɗiyyar Najeriya kowa ya sani kuma zaɓe tana iya gwargwado ta gudanar da aikin da aka ɗora mata yayin da kuma abin da ya wuce mata duhu idan an je kotu aka haskaka gun da take da gaskiya ana tabbatar da gaskiyar mu gurin da kuma aka samu si misali kotu ke da uhurumin ce ga gyara in har ta bada hukunci kaga waɗanda abin ya shafa suke yin abin da ya shafe su a ciki abin da yake da kyau shine a kullum dan adam ya zama cewa mai godiyar ubangiji ya kuma fahimci cewa aikin da yake na amana ne kuma amana nan muke gudanarwa kamar yadda ya kamata kuma gwargwadon iko gwargwadon hali gwargwadon fahimta ba za ka ce duk abin da ka yi shi kenan iyakarsa ba a'a mukaddara dan adam muke kuma abin da muke yi tabbas iyakan kokarin da dan adam din ka iya yi kenan kuma muna yin iya kokari mu ga an bi doka yadda ya kamata da haka idan shugaban hukumar zabe professor Mamuru Yakubu Shehu ya ce ai zaɓe ba a samun ɗari bisa ɗari ina ganin yana nuni ne da cewar abin da hukumar zaɓe ke iya yi fa iya ƙoƙarin da ɗan adam ka iya yi kenan garguran fahimtar da ita hukumar zaɓen ke da akwai a halin da take ciki yanzu kuma ba na tsammanin cewa akwai wanda ya taɓa yin aiki ya bugi kirji ya ce shi abin da ya yi ɗari bisa ɗari haka yake in an samu akasi ko aka samu gyara yaya za ka yi. bayanai sun nuna hukumar ta fara nazarin babban zaɓe na uku in Allah ya kai mu. jihar Neja rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana na shirin zaben ƙananan hukumomi a ƙarshen watan nan na Yuli inda lamarin ya ɗaure kai don ya haɗa da batun biyan kuɗi don shiga takarar. Hukumar zaben jihar Neja ta ce za ta gudanar da zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar guda ashirin 25 tare da kansilolinsu a ranar talatin 31 ga watan bakwai ɗin nan. Kwamishinan hukumar mai kula da tsare-tsare a bara Yahaya Idris ya ce sun riga sun shirya tsab domin gudanar da zaben duk kuwa da kasancewar akwai kimanin ƙananan hukumomi guda biyar da ke fama da matsalar rashin tsaron 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. To amma jam'iyyun siyasar a jihar Niger sun kuka akan wasu kuɗaɗe da hukumar zaben ta ce kowane ɗan takara zai biya kafin ya tsaya takara. baya ga kudaden sayan fam na jam'iyyun siyasa muhammadu bello mai kujeri shine sakataren gamayyar jam'iyyun siyasa a jihar niger abinda ba mu yarda da shi ba kuma a nan mun gaya masa shine kuɗi da aka sa mana ciyaman zai biya fom a inec dubu ɗari kansila dan takarar kansila zai biya dubu ashirin to mu ba mu da wannan karfi jam'iyyun ba su da wannan karfi mutanen ba su da wannan karfi kuma muna kira ga dukkan waɗanda suke hannu a cikin mun gaya musu ba mu cikin wannan al'amari don ba mu yadda da wannan kuɗin da aka sa ba ba za mu kuma mu yadda da haka ba. Banda fam na jam'iyya da dan takara zai sayi wannan na hukumar zaɓe ne? Wannan kuɗi ne na hukumar zaɓe dubu ɗari dan takarar ciyama dubu ashirin dan takarar kansila kuma shi ne muka ce ba mu yadda da shi ba amma mun yadda da timetable ɗin na shi ainihin lokacin da suka sa da tsare-tsaren duk mun yadda da su. To amma kwamishinan tsare-tsare na hukumar zaben a bara Yahaya Idris ya ce sanya biyan kuɗaɗen ba wani sabon abu ba ne, to amma za su duba korafe-korafen jam'iyyun siyasar. To ba wannan eh, administrative charges sun ba wai nan hukumar zaɓe ta jihar Niger ba ne kawai. A can kudu wannan abin ya zamanto musu jiki amma a nan na kusa-kusan nan an yi zaɓe a kaduna an caji wannan administrative charge kuma ma ina jin kuɗin kaduna ya fi na nan amma yau din da muka haɗu da su muka yi mitin sun yi wannan korafin kuma sun buƙaci hukuma ta duba wannan al'amari sannan mu ga yadda za a samu mafita. Ko rashin kuɗi ne yasa kuka sa musu wannan kuɗin ko koko ne? Ba rashin kuɗi ba ne. Yau kana aiki baka iya zama ka ce komai gwamnati ta yi maka. Hukumar zaben jihar Niger dai ta ce ba za ta yi amfani da na'urar nan ta katire da ba a lokacin zaben. Da alamu batun fara samun kuɗi kai tsaye na ƙananan hukumomi zai ƙara ta goma shi ko tsaurin zaben na tushe. Yanzu kuma sai sashen ra'ayoyi. Ani Aminu modi Wali dan takarar Afghan ina ba shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari yayin gwamnatin haɗin kai ya ɗauko duk kan sauran jam'iyoyi ba su mukamai don ba apc ne kawai suka zaɓe shi ba don inda apc ne kawai da ba zai ci ba sauran jam'iyoyi sun goyi bayansa don saboda haɗin kanmu ya kai shi ga wannan mukamin da allah ya bashi don haka ina shawartarsa kada ya naɗa yan apc kawai bar saura. wani akwai ma waɗanda ai suke cewa su ba shi kamar shugaban baya ma damuwa da lalle wanda yake jam'iyyarsa ko wanda ma yake tare da shi ba mamaki ah. ko dan pdp kamar waɗancan ministocin ba a rasa waɗanda da yan pdp ne ma ma ba su mukami a gwamnati a'a ba gaskiya ba ne yakin haɗin gambiza ne wanda suka bar kujerunsu saboda samu mukamai a gare shi suka koma tun farko suka zauna a apc kuma da suka samu bukatar su biya suka fita suka barci wato abinda nake nufi cikin ministoci waɗanda aka yi daga 2015 akwai eh. waɗanda har a 2015 din ma an yi zargin cewa ba ma zargi ba an ba da labari jam'iyyar pdp jonathan suka zaba amma aka ba su mukamin ministoci a gwamnatin aka ajiye waɗanda suke tare da shugaban tun yana kamfen a dubu biyu da uku. To a matsayin kaɗan jere daga gamin guda ɗaya, ni dai a fahimta na duk wani wanda ya ba mukami yan PDP da suka koma haɗin gambiza. Misali, Audu bai dan PDP ne koma haɗin gambiza. Masu sauraro, Duk da wannan mako ka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da kuma wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari ni Nasiru Adamu hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. yi shiga cikin garin maiduguri kenan da ke jihar borno da kuma ke shirin arewa maso gabacin najeriya wanda aka kirkiro tun a 1976 na da kuma yawan mutane fiye da miliyan hudu jihar borno dai na daga cikin jihohin da ya dinga fuskantar matsalolin tsaro musamman ma na hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da ake san cewa an soma ne a wannan jiha a kuma babban birnin maidugurin kafin daga bisani ya tabo kusan dukkanin jihohin da ke shirin arewa maso gabacin ƙasar kusan kashi hamsin na al'umman jihar borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da akasari suka fuskanci barazana na 'yan kungiyar boko haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin borno da yobe da jihar adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bama-bamai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda akan nema ya ja hankalin hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kira APO a takaice wanda shugaban hukumar Mr. Sofian Koroma ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma haramta sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci. One of the major challenge we face is the ban on fertilizer in the in the in the three states. So we expect that to significantly reduce the yields that we expect and that might also curtail the food security impact that we expect to, to see. We are also going to take it to Abuja to see how we could be able to find a solution to the problem. The issue is security. As far as the military is concerned, I mean, the security issue supersedes any other aspect. So we have to respect that, but we will find a way to see how best we could address that. Mr. Koroma ya ce babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine an haramta taki a jihohin nan guda uku. Muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za samu albarkatun noma. Amma za mu mika wannan batu zuwa babban birnin tarayya abuja don mu samu masalahan wannan matsalar don wannan matsala batu ne da ya shafi tsaro kuma a matsayin jami'an soja batun tsaro batu ne da ke cikin gaba fiye da kowane irin lamari don haka dole ne mu bi wannan dokoki to waya ma manoman da ke jihar borno ke tunkaran shirin wannan noma na wannan shekarar ne ga dai abin da wasu suke cewa suna sunana jimai shatima ma shirin noma yanzu ma trokta muke nema za mu saka shi a cikin a cikin gonar mu to kamar wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta eh to matsalolin mu muna neman trokta muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna da jeyu to kuma su manoma ne muna neman taki matsalan tsaro haka nan a bayan gari idan mutum ta bayan gari ana magana manoma na ba eh. fuskantar hatsari eh. kamar wani kira za ku gwamnati na ganin cewa an ba ku kariya ku ci gaba da harkar noman eh to muna kira da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana sunana bunu gwani mustapha borno agri village kasaba eh to ya sha'anin noma yake a borno Shani noma dai ga nan to dan da mara akwai tsoro tsoro da amma duk da haka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jara ba dole in ba mu yi ba yunwa zai kashe mu yanzu haka mun fara mun je mun share share tractor yanzu muke jira nan da kwana biyu na insha Allah rabi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da ya ce ya shafi harkokin noma da kuma ce za su ɗauki matakin kare waɗannan manoma na tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake jama'a abin da ke cewa kuma fannin gwamnati mun riga mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hantar da su sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasan borno saboda mutane su samu su je gonakinsu su yi noma don saboda wadatan abinci shi ke abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutane su samu zuwa kauyukansu su je ba wanda zai hana su an dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin najeriya musamman ma ga kananan manoma kamar kungiyar icrc wato rescuers committee a takaice wanda yanzu hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu mr samuel kagasu dai jami'i ne a hukumar red cross din the seed is to support farmers, resident farmers in MMC and Jiri to produce their food because due to the conflict, the resident population don't have means to buy seeds and tools. is why we are supporting them. Ya ce mun wannan iri ne da mu kama man manoman da ke harkar noma a ƙananan hukumomin babban birnin Maiduguri da Jere don su samu abin da za su noma su ci saboda rashin tsaro a wannan jiha al'umman wannan yanki ba su da isassun abinci ko kuma kuɗin da za su sayi iri da kayayyakin noma don haka ne muke sa masu hannu kuma yanzu haka mun taimaka mutane kusan dubu goma ne da irin waɗannan kayayyaki da ma irin shuka to koya waɗanda suka amfana da waɗannan kayan noma ke cewa mu menene matsalar matsalan waɗannan manoma tambaya ke nan nema wasu daga cikinsu. Sunana Bulawa Mustapha. An bani fartanya da manjakara da abun da zan shuka. Irin akwai wake, akwai masara, akwai habunan a ah, eh. ku shuka saboda ku yi amfani da eh, ah, ko na kasuwa ne? Ah, dan ni kam, ni dai kam zan shuka ne dan in yi amfani da shi. Dona Daniel. Dona Daniel, gashi na ga an baki iri ko? Mm. Ke kina noma ne dama? Eh ina noma. Eh ke kadai ke ko kuma ko da yake taimaka maki? nan da mijina ne kake da mai gidanki mm. eh kamar kuna iya noman da za ku ci ne ko kuma har na kasuwa wanda za mu ci suna na hanatta zakariya to kamar da ma kina noma ne mama na ina noma fa mm, kamar kina noma zaki samu buhu nawa haka a shekara ina samu irin buhu 20 zuwa 30 kina kanki ne yake ko kuma yi miki ake yi a ah, wani lokaci ni da kaina wani lokaci kuma zan sa lebra mm. kyauta ake ba ku kyauta eh. ka ba ku kun biya wani abu a ah, ba mu biya komai ba kyauta ne hajiya mai robodo da ita ce sakataren dindindin a ma'aikatar harkokin noma wadda kuma ta yi bayani game da irin matakan da gwamnatin jihar borno take ɗauka wajen sama ma manoman kayayyaki kamar haka a kullum gwamnati tana nan tana shirye da traktoci su kemikal eh, iri da kuma itatuwa a kowane lokaci kowane manoma duk abin da yake so muna nan readily available yanzu haka muna ba su duk bukatunsu ne wanda zai taimaka musu su yi noma kuma ita gwamnatin da kanta ma ita ma ta shiga noman da kanta ba ma ta bata bar wa manoman ba kuma har ilo banda ma manoman banda wanda gwamnati take yi idpcs ma ana empowering nasu da kayan noma din su maza su yi noman insha Allah kuma wannan somi kenan. Kuma wai wasu manoman da suka kwashe shekara shekaru cikin wannan sana'ar game da bukatunsu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. Da ma dai abin da wasu suke cewa. Wakil mustafa daga Usman Jare local government kamar to ya wannan batun harkar noma yake a yanayin wurin naku. Ah alhamdulillah sai godiya da. Kuna kuma samun taimako daga wajen gwamnati? Ah muna samu alhamdulillah. NGO da kaza kaza duk dai abubuwan da muna samu. In aka ce kamar ku ga gwamnati irin bukatun ku me za ku ce kuna bukata wajen gwamnati wajen taimaka harkokin noman ku a to yanzu ai bukatorin bukatoci suna da yawa sai dai uwa uba din rashin tsaro wannan shine uwa uba kasan mutum bai samu zaman lafiya ba ba zai iya wani aikace aikace ba a yanzu din lokacin shi yayi a wannan lokacin mun samu mun fi so fiye da waɗansu ran. Allah ya taimaka. Hawa Bukar. Hawa Bukar daga ina kika zo? Daga Muna. Muna ku Ina noma. Eh, to kaman wani bukatu ne kuke shin aka ce ku ga gwamnati su yi maku ku manoma musamman mata. Me ne eh, bukatan ku? Muna bukatan jo abin iri taki da abin da za a ci wanda a yi noma in ba ci abinci ba ba za a yi noma ba yawwa muna bukata abin da za mu ci tsire babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya yi ƙarin haske game da irin matakan tsaro da suke ɗauka da al'umma ga manoman da ke wannan yankin baki ɗaya. we assure you that um, we will not let anybody down just as i said we protect the people we give them the protection to go to their farms Uh, throughout the farming season and up to post-harvest uh, uh, period. ya ce ina mai tabbatar muku cewa ba za mu ba kunya ba kamar yadda na ce za mu kare al'umma don mu ba su damar gudanar da harkokin nomansu har ma zuwa lokacin kwashe amfanin gona bayan ba da wannan tabbacin daidai kuma muka samu wani rahoto cewa wasu da ake zaton cewa 'yan kungiyar boko haram ne sun kashe wasu manoma guda ashirin a ranar ashirin da biyar ga watan yuni nan na wannan shekara yayin da suka same su a gonar su wanda hakan ya sa waɗannan manoma da ke ƙauyen gamgam a ficewa daga ƙauyukan zuwa babban garin damasak haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. wannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. 24 heures sur 24, VOA